أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته shi bisa yardar Allah da kuma ikonsa ya so ya yarda ya aminta ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alkur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar laraba 28 ko 24 <laughs> na ƙara hudu a sama ashirin da ga watan zulhijja hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tana shekara 1442 wanda ya zo daidai da nawa 4 ga watan agusta miladiyar annabi isa alaihi salatu wasalam tana shekara 2021 idan ba manta ba yan uwa mana karatu ne a cikin suratu nu. karatu mu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 571 a kuma ƙarshen aya ta 22 faɗin sama dokakin sarki wa makaru makaran kubara wanda ayi wasa ƙarfi kuma Allah ta'ala za mu tashi kan doron aya ta 23 وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا إن شاء الله ما شاء الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان سيئاتهم أغرقوا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا Allah ya cika lada ɗan uwa muna cikin suratu nuh jiya mun ji irin gwagwarmaya da annabi nuhu ya yi da arnin zamaninsa tun daga shekaran jiya muka fara ji jiya ma mun ji yadda ta kaya har mun ji yadda annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya kai koke zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da cewa ya ubangiji na Allah lalle mutanen nan nawa sun saba mani sun biye ma wanda dukiyarsa da 'ya'yansa ba su ƙara masa komai ba face asara gashi kuwa sun ƙulla makirci makirci wanda yake babba wani irin makirci ne suka kulla wa ƙalu manya-manyan sun makan ƙananan huɗuba da cewa la tazarunna alihatakum kar ku kuskura ku daina bauta ma allolinku karku rabu da su ku yi ta tattalinsu kuna rarrashinsu kuna ɗan lallaɓawa da kayanku ku yi ta haƙuri da su eh ku yi ta haƙuri da su in kada la yudillana an alihatina laula an sabarna alaiha zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma arnan lokacin sabon da suka faɗa kenan cewa kin yi kiris manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya raba mu da allolinmu in baicin da muka yi hakuri muka jure to shi ma nan abinda suke ce da su ku yi ta hakuri da allolin kar ku sauya masu baya ko ku juya masu baya wala tazarunna waddan ko wuddan duka an karanta karku ku kuskura ku daina bautawa waddu sunan gunki ne wala suwa'an kar ku kuskura ku daina bautawa suwa'u sunan gunki ne wala ya gusa haka wannan allan nan na musamman mai suna ya gusa wa ya uka da ya uka wa nasara da nasara duka gumaka ne irin yanzu a ce maka lata da manata da uzza da gigu da gadagu da gigagu ka gane ai da su kayya kayya irin su dai a wannan lokacin duk wani wanda ka ware da irin kalar sunan da ka iya kiransa da shi to shi ake magana cewa kar ku yadda a raba ku da hanyar da ita ce kuka gada iyaye da kakanni a'a ku dai rike kam sunan wani gari ku yi da gaske kar ku bari a raba ku da wannan hanya abin da suke faɗa kenan Allah ce wa qad adallu kasira tare da cewa su waɗancan su waddu da su suwa'u da ya gusa da ya uka da nasara dukkaninsu sun taru sun haɗu sun ɓatar da kasiran mutane da yawa da yawa sun saki bautar Allah sun komo suna bautar gumaka annabi nuhu ya ce to ina roƙonka ya Allah wala tazidin zalimin Allah kar ka ƙara ma azzalimai komai illa dalala face bata kai ka san tura ta kai bango har kullum idan mai wa'azi ya miƙe mai yake cewa Allah ya shirye da mutane ko Allah ya gane da al'umma ya dora su kan tafarki na daidai duk lokacin da kaji mai wa'azi ya ce Allah ya tsine masu wani to baka bincika kaji mai suka masa ba abin ya kai makura abin yayi zafi annabi nuhu ke cewa Allah karka ƙara ma azaliman nan komai face bata balal shi ya roƙa masu Allah ce mimma khati'atihim saboda aiki na wauta da ganganci da mutane annabi nuhu suka lazimci aikatawa Allah ce oguriku nin take aka garrakar da su aka nitsar da su a cikin ruwa da ruwan dufa ne kenan fa na kuma kai tsaye sitret aka wuce da su wuta falam yajidu lahum min dunillahi ansara Allah ya ce ba su samu wasu mataimakan da za su taimaka musu kuma da bayan Allah ba wa qala nuhu rabb annabi nuhu ya daga hannunsa sama ya roki Allah subhanahu wataala ya ce ya Allah ina roƙonka la tazar alal ard min al kafirin diyara Allah aban kasan nan dai wannan doron kasar da nake kai Allah duk inda wani kafiri yake Allah karka bashe sha wani dayyar allazi yaduru ala wajhi al-ard dayyar wanda zai zauna gida ya gina gida har ya amfana ya haihu ya haifar ya haihu ta bangaren sa a haihuwarsa a ƙasa Allah ya ce dukkanin ko annabi nuhu ce Allah duk mai irin wannan ɗabi'ar ko zubin ko tsarin ko salon Allah karka bar shi a ban ƙasar nan kai ka sa abin ya je ƙarshe tsananin yayi tsanani wuya ta yi wuya kai ka san gashin yayi gashi shi Allah da yar ka ji fa da yar karka bar wani kamar an tabi nuhu dan me kake ganin kara kyale su Allah ya ce to nuhu ya ce in innaka intazarhu Allah lalle kai din fa idan ka kyale su suka ci gaba da hayayyafa yudillu ibadaka za su ci gaba da batar da bayinka ne dan masu da aiki sai bata ba su aiki sai shirmi ba su aiki sai shirin kituma aiki su kenan kuma wala yalidu illa fajiran kafara ba za su haife komai ba abin kasar nan face fajiri kuma kafiri duk kyankyasar da za su yi ta ban za su kyankyaso shi kuma nuhu ke ganin da a kyankyaso yayan maciji ai ka dai san cikin yayan maciji ba wanda bai cizo ai ko akwai wanda baya cizo inda dan maciji ne to duk inda yake guba ne dafi ne idan so na zama samu kafin ya girma a raba shi da rayuwa in ka har aka bar shi ya girma to zai yi illa ko yana da wata fa'ida ne duk wanda ma kaga yana kokarin faman kiwon shi to ka bi sannu a hankali kaga shine ne sa in ba sa'a ba eh shine ajalinsa to annabi nuhu ke ce ma Allah in ka kyale su waɗannan mutanen dafi ne za su ci gaba da haifar da guba ba kowa za su haifa ba kwace fajiri kafiri mu kalli magana shin duk lokacin da aka haifi yaro yana zuwa duniya shikenan an haifo fajiri kafiri kawai dan arne ya haifi da ke dan sunansa arne ai sai idan ya girma ya bi hanyar uban sannan zai zama mai zai zama arne amma a hukuncin shi na kankani ba batun hukuncin musulunci ko kafirci Tun da Allah ya yi halitta akan musulunci ne ya kage duk wanda yake kyakaga duk wani wanda ga an kage shi a musulunci ne dai daga baya canza tun ana tsatsan tsatsan tsatsan tsatso wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin dukkanin wani da zai zo duniya akwai wani alƙawarin tsakaninsa da Allah cewa Allah kadai zai bautawa eh akwai wani alƙawarin na cewa Allah kaɗai ne abin bautarsa ba zai bauta ma wani kowa ba ashe kafiri yana zama kafiri ne a lokacin da ya kai sinul bulu shekaru na balaga a lokacin ne za a iya kiransa da kafiri ko aka san haka sannan mu da kyau menene dalilin da yasa annabi nuhu ya ce in sun haihu ko sun tashi haihuwa za su haifi me kafiri fajiri kallon abin da zai zo nan gaba ne shi abin da nuhu ya shi shine dan da za su haifa to babu yadda za a yi inda yana tare da waɗannan tsinannen 'yan iskan ba za su taɓa bari ya imani ba ba za su bar shi ba kenan komai daren dadewa ne zai zama kafiri ne shi yasa ya kira su da fajirai kafirai shi yasa masu ilimin balaga ke kiran irin wannan usulubi ko tsari da i'tibaru masa ya kunu eh, i'tibaru ya kunu lura da abin da zai faru nan gaba sai a yanke hukunci a yanzu akwai kuma abin da ake kira da i'tibaru ma kana lura da abin da ya faru baya sai a yanke hukunci akan abin da ya faru a yanzu yaya za mu gane itibaru ma kana da itibaru ma sai shi dai wannan gashi muna kallo dan da duk za a haifa ba za a yanke masa hukuncin cewa kafiri bane dan tsari ne na Allah duk wanda zai zo duniya yana haihu ana haifan shi ne cikin me tsari na ubangiji na bautar Allah sai dai idan ya girma ne sannan hukunci haukansa idan da zai rasu ko zai mutu kafin balagarsa kai a tunaninka wani hukunci za ka yanke masa kafuri ko musulmi sai dai tsakanin shi da allah da ya halice shi ko to nan kuma an kira su da arna kallon cewa nan gaba in sun rayu za su zama haka to shi kuma wanda aka kalla a matsayin dacin idan muka koma baya cikin suratu nike jin annisa'i ne wacce allah ke maganar cewa wa atul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushidan fadfa'u ilayhim amwalahum ba ta niki na ba ni ne mabawatul yatama haqqahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyibi eh mun kula wa atul yatama amwalahum ku bai wa marayu amwalahum dukiyoyinsu wala tabaddalu al-khabitha bi tayyib kar ku cudanye kyakkyawa da mummuna daga cikin dukiyar ma'ana ku musanya masu da gidan bakin titi ku kai su can cikin lungu sai aka ce wa atul yatama amwaluhum ku baiwa marayu dukiyoyinsu kai a matsayinka na kai malam abdullahi sai aka baka dukiyar maraya shikenan ana baka dukiyar maraya ana bada baya da Allah ya ce wa atul yatama amwaluhum sai ka dauko wani marayan ka bashi dukiyarsa za ta bada a wannan lokacin yaushe ne za ka ba shi sai ya girma sai aya ta gama kawo batalule ta ma hatta iza balagunnika ku jarabci ku gwada hankalin marayu har lokacin da suka isa aure to me yasa aka ce a bawa marayu haƙoƙinsu tare ce a lokacin da za a bashi ya fita haƙin marayu a lokaci na me na maraicin saboda ya zama mutum dama wane ne shi ne wanda aka mutu aka bashi yana da karancin shekaru da bai iya nema mahaifinsa ya tafi sai a kira shi da marayi to ya girma ana kallon shi matsayin maraya amma sai aka ce a baiwa marayu haƙoƙinsu ashe wanda ya balaga wanda kudu ya balaga ba ka kiran sami maraya in ku haka ne nimanin maraya ne imana eh idan dai duk wanda ya rasa uba ko uwa maraya ne to in an tashi kawo dukiyar maraya ne ma da an bani nima zance ina daga cikin marayu ashe wani maraya ake magana in ana maganar maraya yaro kankani ake magana duk lokacin da ake maganar maraya hankalinka kar ya baka gabjejen mutum kato mai hankali wanda zai iya fita ya nemo ka ce an sashe cikin layin marayu ba za a ba shi dukiyar maraya ba shi bane ba shi ake magana ba yara kankana waɗanda da ubansu ke ɗaukar nauyin su yanzu babu shi yadda sallar nan ta zo ta wuce marayu nawa ne ba su sa sabon riga ba an kira su da marayu ne kasantuwar da can an kalle su baya a matsayin su na me na marayu amma yanzu lokacin za ba su madukiyar sun tashi daga matsayin mene maraya can wata aiki ce maka innal ladina ya'kuluna amwalil yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira lalle waɗanda suke cin dukiyar maraya a matsayin zalunci Allah ce innama ya na fi butunihim nara abin sani kawai abin da suke ci a cikunan su wuta ce suke ci to tambaya lokacin da mutum ya danne haƙƙin maraya yana cin cinye kaza sunan shi wuta wuta yake ci me yake ci ba nama ba to amma Allah ya ce innama ya na fi butunihim nara to nan me aka yi itibaru ma kane ne ko itibaru ma kunu? eh ai eh, tubaru ma sai kuni gode ma Allah kuna gane inda na sa gaba ma'ana yanzu kam cinyar kaza yake ci amma zuwa gaba zai kuma yana cin me yana cin wuta yanzu gizna shadda ce yake sanya shadda gizuna ita ce yake sanya a bayansa da haƙƙin maraya nan gaba zai kasance yana me yana sanya wuta kar ga an ce maka ci kai ka dauka ai to ai shikenan ai shi Allah ya ce ka so haka ba zan ci ba ne ka dauki duki mara ka je ka sai manyan manyan gidaje ka sai manyan manyan motoci ka yi aure ka dinga dinka manyan manyan riguna Allah ya kira ci ne saboda ci din shi kusa ci kuma ya fi yawa amma dukkanin abin da kai da dukiyar maraya ba bisa ka'ida ba Allah ya ce kana ta'ammuli da wuta ne kai tsaye kuma komai daren dadewa sai ka koni da wannan wuta Allah ka mana tsare Allah ya sa mun gane Allah kuma ya ƙara ganar da mu ya ce wala ya yalidu illa fajiran kafara ba za su haifi kowa ba face fajiri kafiri wanda komai daren daɗewa zai kafirce maka kuma ya zama eh, ah, fajiri a wajen ka. ƙarshe annabi nuhu ya rufe da wata babbar addu'a addu'a babba dan uwa duk in ka roƙa fara ma kanka ka fara dawa da kanka sannan duk wanda zai shigo baya ya shigo amma yanzu za ka ga galibi tsallakewa ake sai an roƙa mauni a ce Allah mu kamar shi <laughs> yadda muka roƙa masa annabi nuhu ya yi addu'a addu'a wacce ta kikkiawa mai ƙwari mai ta'asiri wannan addu'a tana da matuƙar tasiri tana da tabbaci da isnadi da inganci tana da mene isnadin ta kikkiawa ne ba rarrauna ba ne isnadin ta isnadi ne wanda yake sahihun hasanun sahih annabi nuhu ya ce rabbi ya ubangiji na Allah igfirli Allah gafarta mani Allah ka gafarta mana waliwalidayya Allah mahaifina da mahaifiyata Allah ka masu gafara Allah mu ma kama namu waliman da khala baitiya mu'minan Allah dukkanin wanda ya shigo wannan jirgi na wa albaitu huna bi ma'anar safina eh as-safina ita ake magana gida ba gida ba ana magana jirgi waliman da khalabaitiya mu'minan Allah dukkanin wanda ya shigo wannan jirgi na wa hal nasa mu'minan yana mai imani kaga ya roƙa ma kansa ya roƙa ma iyayensa ya roƙa ma dukkanin muminai na zamaninsa na lokacinsa waɗanda suka yi imani da shi sewa wal mu'minina na Allah dukkanin sauran muminai tun daga kaina har zuwa tashin duniya wal mu'minati dukkanin sauran mu'mine mata tun daga nan har zuwa tashin duniya duka kama su gafara ashe dukkaninmu duk cikan mu'mine inda mu'mini ne to annabi nuhu tunintin ya roka masa gafara muna kuma cikin roƙon gafara annabi nuhu fata Allah ta'ala ka karba kaga tsarin addu'ar ka kula da yadda take amma ka tashi Allah kawai kanka kawai Allah ni Allah kaman kaza Allah a'a ka roƙa ma kan ka roƙa ma iyayen ka roƙa ma al'umma da ke tare da kai ka roƙa ma hannu bayan bayan bayan baya dai idan arziki ya takaita akan ka ai wahala aka baka wallahi wahala aka baka idan ango ku ya kasance akwai masu kuɗi kamar hamsin to insha Allah ta'ala kara kai ne da didumar za a rarraba ne a je gidan wani a je gidan wani je kuma a isa kowa na taimakawa sai a samu sauki a yi je gidan wani je wannan su je gidan wani wannan su je can wannan su je can amma idan ya kasance a anguwa mai kuɗi ɗaya ne to dole wata rana sai an sallama a ce ya ce baya ne ko ya tashi bar anguwa saboda matsi ashe arziki ya yalwata a tsakanin al'umma shi kan shi ba karamar rahama ba ce kai ka roƙa ma kanka kai kaɗi Allah ni dai Allah ni dai Allah ni dai wannan san kan yayi yawa a'a Allah ka mani in ka tashi ma kanka Allah ka mani kama iyayena Allah dukkanin wanda ke tare da ni ma Allah ka masa Allah dukkanin sauran mu'mini tun daga annabi Adamu har zuwa mumini na ƙarshe Allah ta'ala ka masu gafara Allah ka mana haka annabi nuhu yace wala tazidiz zalimin illa tabara Allah karka ƙara ma azzalimai komai face halaka da lalacewa mu ma Allah muna roƙa ma azzalimai wannan zamani Allah ka tabar da su Allah ka wulakantar da su Allah ka ɗaiɗaitar da su ya Allah dukkanin masu zalintar bayanka da zalintar al'umma ka Allah bayanka ne ka san su Allah da can ba mai togaciya ba yanzu kuma za mu yi Allah wanda ka kaddara masa shirya Allah ka shirya da shi wanda baka kaddara shirya da shi ba Allah ka mana maganinsa abin ya yawaita tsananin ya tsananta abin ya wuce duk inda kake tunani abin ya wuce min sharri <laughs> har yanzu yana nan gidan min sharri din fa in aka wuce min sharri ai kuma sai na za a je ba bahaushe ne ya ci an yi wuce min sharri an je gidan ba kalaka eh <laughs> ya ubangiji ta ala ka sassauta mana Allah ka takaita mana Allah ka sanya mana mafita Allah damu da ke damu mu Allah ka yaye mana abin akwai takaici akwai firgici akwai tashin hankali ka ji dan uwanka ya kira ka ga halin da yake ciki wani ma an ɗauki wancan ma an ɗauki wani ma kai Allah kai ne Allah Allah da sanin ka abin ke faruwa Allah ka sassauta mana mu kuma Allah ka gyara halayenmu eh Allah ka gyara halayenmu alƙawari ne na Allah inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai taba canza ni'imar da yawa al'umma ba sai idan sun canza da'ar da su suke masa jarabawa yan uwa mu kula da kyau jarabawa ta kan zo ta bangare biyu ba duk wanda aka jaraba yake tabbata cewa bai da gaskiya bane a'a akwai masu gaskiya tsabar gaskiya ma Allah na jaraba su abu biyu ne wani yana tawa Allah banna yana aikata ma Allah kuma na son sa da tuba sai Allah ya ce to bari in jaraba shi in ga ko zai gane laifin da yayi eh ya sassauta laifin ya sassauta bannar idan mutum ya daina banna ya tuba zuwa ga Allah sai Allah ya dauke masa kaga an samu sauki ko ba a samu ba an samu sauki shi kuma wani kullun da an motsa sai ya ce shi na Allah ne kullum da an motsa sai ce shi yana son Allah kullum da an motsa sai ce shi masoyin Allah ne kullum da an motsa sai ce a shi in ba Allah bai in ban in bai cin Allah bai ganin kowa Allah ce to bari mu jaraba wannan mu ga da gaske yake ko kuwa in Allah ya tashi sai ya taba ka abin da ka fi so eh sai ya duhu mai ka fi so sai ya taba ka ana sai ya gashin da gaske ne shin soyayya da kake ma Allah da gaske ne zaka ce Allah daga gare ka ne na da Allah jarabawa ce Allah ka yayi mani ko ko zaka koma gefe ka ce an <laughs> sama hannu Allah samu na ganewa ta bangarorin nan biyu duka Allah zai iya jaraba bayi fata Allah ta'ala ka ba mu jarabawa Allah ka ba mu ikoncin jarabawa Allah ka ba mu jarabawa sura ta kare mai ayoyi 28 fata abinda makaranta ya zan daidai Allah ka ba mu lada kuri da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa sura ta gaba ita ce suratul jinni suratul jinni makkiyatun wa samanin wa ishiruna aya na bismillah suratul jinni surat aljanu ke nan shedanu waɗanda wasu suka ce ba su kai mutum mutum da tsaurin kai yake wai Allah ya yi suratul jinni wai kai kuma ka zo ka ce babu aljini saboda tsabar ganganci da wauta da tsabar sai ka karyata Allah kuma waɗanda suke tafiyar babu aljanni ɓangarori ne da dama wanda ba su yadda akwai aljanu ba ɓangarori da yawa suna nan waɗanda suna ganin babu aljani babu kawai babu babu irin waɗannan mutanen da suke ikirari ko furucin cewa ba Allah sun ce babu aljani to ai abu ne ma mai sauki su ce ba aljani akan su ce ba Allah yi dan sun ce babu aljani abu ne mai sauki fi sauki fiye da su ce mai ba Allah duk cikasu suna tafiya kan cewa babu aljani sannan wasu daga cikin masu jaraba sallah suna sallah fa bakin gwargwado su ma sun tafi kan cewa babu aljani babu aljani babu aljani babu aljani babu aljani karka kai abin da nisa akwai masu da'awar cewa ƙur'ani na shi kadai suke bi su ma ba su yi da akwai aljanin ba akwai to dukkanin waɗannan falon ko ma wani ɓangare kake sawa'an kana daga cikin marasa sallan ko kuwa kana cikin masu sallan ko kuwa kana daga cikin masu da'awar cewa wai suna bin alkur'ani dukkanin waɗannan falon ta kowane sashi ina yi da su cewa ku ji tsoron Allah ku gane cewa abin da Allah ya faɗa shine daidai dukkanin tunanin mai tunani in dai ba tunanin Allah ba ne to ƙarya ne Allah samun mun gane suratul jinni a jerin sururun alkur'an daga fatiha wannan sura ita ce ta 20 na ta 72 a yawan ayoyi tana da aya 28 kuma sura ce wacce take yar makka fata abinda za mu karanta shi wannan sura Allah ta'ala ka sai zan daidai kure da za mu yi saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa umarni da za ka bayar na ayi Allah ka ba mu ikon aiwatarwa hani da za ka hane wa Allah ka ba mu ikon hannuwa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai tarin rahma da jin kai zan fara wannan sura ta aljin fata Allah kai mana rahma ka ji kanmu Allah ta'ala ya ce kul ce ne ya rasulullah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce uhiya ilayya an yi wahayi zuwa gare ni an yi mani wahayin cewa annahu istama'a nafar cewa lallai akwai wasu taron jama'a minal jinni daga barayin aljanu taron jama'a tarin al'umma daga ɓangaren aljanu ba mutane ba sun saurare ni lokacin da nake karatun Alƙur'ani. kamar yadda aya ta gabata da muka baro baya wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin kace lokacin da muka karkato maka muka kaikaito maka muka tattaro maka muka keɓo maka da wani yanki na aljanu suka zo suna sauraron alkur'ani lokacin da suke sauraron alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi bai san suna wurin ba bai san da su ba ba wanke kafa yayyaje inda suke masu wa'azi ba a inda yake wa'azin suka zo Allah sa mun gane karatun kai ba a ce ma ka je ka sauraro ko ka je kama aljani wa'azi ba abinda aka ce ka zauna aljani ya zo ya ji wa'azinka <laughs> shi ne zai zo ya saurare ka ba kai za ka je ka masa ba Inda yi ka wanke kafa ka tafi ka je kama aljani wa'azi to ka dai tafi yin wani abu illa iyaka can inda ka tafi ka je ka masa wa'azi tsammanin ka gidanka ba shi <laughs> Allah sai muna gane karatu wai a gidanka babu shi in ka ce gidanka babu to wake da tabbaci can inda ka je akwai don ayanan gidanka ba ganin shi aka yi can ma da aka je din ba a gan shi ba idan kuma tabbas a gidanka akwai to me zai sa ka banne gidanka ka tafi can wata anguwa kawai neman iyawa <laughs> gida bata kosho a baiwa dawa sau tsabar a ce kai gwani ne kayi jama'a wa idh milil jin ya sami aljin yastami'una falon ma haɗaruhu lokacin da suka zo inda ake karatun ƙalu. junansu i eh, junansu suka ce an tu a yi shuru shiru a yi shiru a yi shiru a saurara ashe lokacin da ake karatun alkurai na bukatar sauraro da shiru ibadar biyu ce ibadar nawa ce biyu ce akwai al'istima'u sa'annan akwai al'insatu al'istima'u shi ne sauraron al'insatu shi ne shiru waɗannan abubuwan guda biyu ana neman su daga ɓangaren ka lokacin da kake sauraron alkur'ani duk lokacin da aka samu ɗaya ba a samu ɗaya ba to kana cikin saɓani ma'ana kana cikin saɓan Allah wa idza Alƙur'anu, alqur'anu fastami'u ulahu wa ansitu la'allakun turhamun duk lokacin da za a karanta alkur'ani to ku nemi inda ake karanta alkur'anin ku saurara ku je ku ji idan kun je wajen sauraron wa an situ ku yi shiru shiru shiru shiru idan ka saurara ba kai shiru ba to akwai matsala idan kuma kai shiru ba ka saurara ba shi ma akwai damuwa wani zai ce malam ya za'i mutum ya yi shiru kun mai saurara ba ana yi kaga mutum ya yi shiru wallahi ba ne yake bai na cin <laughs> yana can wata duniya bai jin komai da ake yi nan kawai kunnuwan ne fakale fakale amma zuciyar na can tana gantali tana yamu didi a gari Allah samu na ganewa ana bukatar biyun su haɗu lokaci guda al wal insat sai an samu sauraro da kuma shiru da suka zo wajen suka ce an sito ku yi shiru ƙwallon ma ana karewa wallau ila qaumi munzirin sai suka juya zuwa ga mutanen suna masu gargadiya ashe daga cikin aljannu babu an rusul akwai dai al a aljannu kakkab babu manzanni masu gargadi ke akwai annuzur ke akwai babu an rusul a cikinsu. waccan ayar ta tabbatar mana wannan kuma ta baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ya fada can shi ake baiwa labari mu kula can wa ake bawa labari annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ake labarta wa Allah ke labarta masa wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una alqur'ana ana labarta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san abu nan kuma bayan an labarta mashi labarin sai kuma aka ce da shi ka faɗa masu ka faɗa ma duniya abin da muka faɗa maka shine ce qul uhiya ilayya annahu istama'a nafar ka ga masu lalle amman wahayin cewa istama'a ilayya nafar wasu jama'a sun saurare ni jama'ar minal jinni daga bangaren aljanu suke suna ji faƙalu suka ce inna dama ɗabi'ar kenan dama ƙa'idar kenan na daga wuraren da ake ma hamzatu inna kasara idan ta biyo bayan ƙala da mushtaqatuha alqaulu haka ce alqaulu da almushtaqat na alqaulu in ka ce ƙala inni ƙa'ilun shi ma zai kasance mai i e, kala qa'ilun minhum inni kana li qarin duk in kala ko ya qulu kala innahu ya qulu me yace me innaha haɓe ce an na haɓa na daga wuraren da ake wa hamzatu inna kasra shine idan ta zo biyo bayan alqaulu da almushtaqat na alqaulu dukkanin abin da aka ciro daga alqaul daga qala yaqulu qa'il in inda ta biyo bayanta to za a ce inda ne ba za a ce anna ba a ina ne ake cewa anna shi mana na da wurin da za ka ce anna to a nan tun daga nan faƙalu inna an tafi ittifaƙan duka kowa ya karanta inna sami na ƙur'anin ajaba ina ne aka samu saɓani wajen karatun suka ce mun ji ƙur'anin wani abin karantawa wanda yake ajaban yana cike da abu abin ban mamaki ababen tauhidi jawo hankali natsar da wanda yake ce, tunatar da gafalalle an karar da wanda ya gafala kai akwai mamaki sosai cikin littafin in ka saurare shi za ka sha mamaki kuma abin mamaki ma shine suka ce ya hadi ila rushid yana shiryatarwa zuwa ga shiriya ƙur'ani yana saita al'umma zuwa ga shiriya suka ce fa'aman na bihi kai mun yi imani da shi walan walan walan nushrika bi rabbina ahada har abada har duniya ta nade waɗannan mu'mine daga cikin aljanu suka ce ba za mu taɓa yin shirka wa ubangijinmu da wani mutum ba mutum ne ko aljani wani ɗaya a duniya ba za mu haɗa shi da kowa ba wajen bauta ina ne aka samu bambanci wajen karatun fatu hamzatu ina ko kasuru nata shine wa annahu daga nan aka fara wa annahu wasu suka karanta daga farko har ƙarshe wa innahu wa innahu wa innahu wasu suka karanta daga farko har ƙarshe wa annahu wa annahu wa annahu wasu kuma suka karanta wasu wa innahu wasu kuma aka karanta da wa annahu ina ne ake cewa wa innahu ina ake cewa wa annahu an kalli wakilin suna din da ka ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina can gaba kuma wa'anna ko kuma wa annahu kana yaqulu safihuna wa Wa'anna zanana mu kula da wannan wa ta'ala jaddu rabbina wa annahu hu alha'u yana kuma zuwa ga waye zuwa ga Allahu ne mun kula wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada nan kuma yake ce wa annahu kana yaqulu safihuna na shatata wa annahu shi kuma huna ina kuma zuwa gawa zuwa magana aljanu ne zuwa gawa aljanu to su waɗannan da suka raba biyu duk inda annahu yake yake komawa zuwa ga Allah sai amma alhamza din fataha a cewa annahu inda yake komawa zuwa ga aljanu sai su ce mene wa innahu sun mai da shi zuwa ga faqalu inna sami na ƙur'anan ajaba kenan Allah sa na ganewa wa annahu wa innahu wa annahu wa innahu wasu duka wa annahu wasu duka wa innahu wasu kuma wa annahu wa innahu amma idan wa annahu wa innahu ne sai ka fuskanci yaya ma'anar take sai ka kalle ta da kyau ta hanyar haka ne zaka yi tantance ina abin ya sa gaba Allah samu na ganewa wa annahu ta'ala jaddu rabbina suka ce lalle da lamarin yake shine girma da matsayi na ubangijinmu ya ɗaukaka ya yi sama ƙolin ƙoli Allah ya tsere ma duk wani wanda ke neman ƙoƙarin kama ƙafas Allah ya wuce da shi ya wuce da iyawarsa ta yadda mattakaza sahibatan Allah ba shi da mata wala waladin koda mu kula da jaddu eh jaddu wasu suka kalli jaddudin a matsayin azamatu wasu na kallon shi a matsayin kima da daraja wasu na kallon shi matsayin menene girma duka dai in ka kalli jaddudin, a ɗan larabcin aka koya maka aka ce aljaddu mai ake nufi kaka to shi kan shi din da ka ce kaka me yasa ka ka kira shi kaka ina shi ai girman ne lalle matsayi da kima da mutunci da ɗaukaka ta ubangijinmu ta ɗaukaka makura don shi Allah ba shi da mata ba shi da ɗa dukkanin wanda ba Allah ba yana da mata ko yana da ɗa idan ya rasa ɗayan biyu nan to yana da nakasu ko aibi ko cikas haka ne ko ba haka ba duk wanda gani duniya aka ce bai da mata bai da ɗa shin ya cika cikakken halitta a matsayinsa na shi akwai damuwar da take damunsa ya rasa wani abu shi kuma Allah da ba shi da mata ba shi da ɗa shi bai samu wani aibi ba bilhassil ma sai dai ɗaukaka da girma da ya ƙara hawansa wani huka ne ya ƙulu safihuna alallahi shataɓa suka ce yadda lamarin yake shi ne kana safihuna akwai wani wawa daga cikinmu ya kasance ya ƙulu yana faɗan shataɓan shishigi da ƙarya alallahi akan Allah suna cewa kenan daga cikin aljanu akwai masu da'awar Allah na daɗa akwai waɗanda suka tafi da yahudawa da suka ce uzairu oh, ɗan Allah ne daga cikin aljanu akwai waɗanda suka tafi tafiye kiristoci da suka ce isawa ɗan Allah ne daga cikin aljanu akwai waɗanda suka tafi tafiyar mushirikan maka wanda ce kallon mala'iku ‘ya'yan Allah ne kamar yanzu ka ce daga cikin aljanu akwai masu tafiyar maguzawa akwai maguzawa da su ba ruwansu da addinin ma addinin tsafi da dodanni suke yi amma addini wanda yake da alaƙa da cewa wai an saukar da shi daga sama ne ba sa yi to su aljanu da can abinda suka yi tunani kenan cewa dukkanin abinda ake faɗa na cewa Allah na da ɗa ko mata ba sa musu suna ganin kamar haka yake ba su tabbatar da cewa Allah bai da mata ko ɗa ba sai yanzu da suka ji wannan karatun daga bakin da baya karya bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka ce wa anna zananna mu kuwa da da da da can mun yi tunanin allan kulal al-insu wal jinnu ala Allah kadhiba cewa kamar aljanu da mutane ba za su ma Allah karya ba da suka ce Allah na da da muka ɗauka da gaske ne ba mu ɗauka cewa mutane da aljanu za su Allah ƙarya ba ashe ko dama mutum shi ke tattakura ya riga wa Allah ƙarya don ana yi ana ma cikin yi Allah karka bari mu maka ƙarya Allah karka bari mu ma ƙarya Allah karka bari mu ma manzan ka ƙarya Allah karka bari mu ma manzan ka ƙarya Allah dukkanin abin da yake ba daga gare ka da kuma wanda ka aiko manzan ka ba Allah karka ba mu dama fadan sa abin da dai ba na Allah da manzan sa ba Allah karka jarauce mu da faɗin wannan sakon nan ba mu da alaka da shi duk sakon da ba na Allah ba mu da alaka da shi suka ce mun yi tunanin mutane da aljanu ba su ma Allah ƙarya ba ashe ko shirga ta suke yi ba mu gane haka ba sai yanzu da wannan wahayi ya sauka aka tuna masa asiri Allah ce wa annahu kana rijalun al ins yadda lamarin yake shine Lallai da da can akwai wasu zarata na musamman daga cikin mutane idan sun tashi neman tsari ya na bi rijalin minal jin suna neman tsari da kariya ne a wasu na musamman wasu zarata daga cikin aljanu fazaduhum rahaqa sai neman kariya da mafaka da mutane ke yi a wajen aljanu sai ya kara ma aljanu jiji da kai da nuna isa. kuma dama ɗabi'ar haka take duk lokacin da ma mai zuwa ya roƙa wajen ka he ka ji cewa kai ba kowa bane amma da zaran kaga kowa na ta zuwa kowa na ta zuwa wai in ba kai ba a yi sai ka ji wani girma na ta ƙara haye maka kawai kana ta ƙara jin kai cewa kai wani ne irin abin nan da ake a magozance mutum na tafiya cikin daji in ya ga fili sarari ba kawai ba zai yi da ya tsaya cik ci a huwan dai mutan gari muna neman mai ake cewa mara hausa? eh wai eh ala shiga wata malam mai ake cewa in an zo shiga <laughs> ku ganin ba mu ganin ku ko menene eh nan ga arziki gida ku ba mu da daji ku ke ganinmu ba mu ganinku sannan he mutum ya taka wai idan bai haka ban ya taka he haukace koya sai shahu mutum koya wanda duk ya ce fa wane ne ke da tasiri akan kan ba Allah ba duk wani abu da kaga ya faru da kai daga Allah ne ba daga Allah ne a larabci in ce ya zo ya ce a a'udhu bi sai sayyidi hadhal wadi min sharri sufaha'i qaumihi eh A bi bi sayyidi eh a'udhu bi sayyidi hadhal wadi min sharri sufaha'i qaumihi mun fahimci fasarar a'udhu maimakon a ce billahi a a'udhu ina neman tsari bi di hadal wadi da shugaban wannan wurin ya kare ni min sharri daga sharrin sufaha'i yi wawaye daga cikin mutanensa. ya bani kariya to shi gwan ce to shi ya kwa da wani kowa ya kauce mu suka nemi kariya wajen mu su nemi ko kauce shi ke nufi aljini da cewa shi ma wani shege ne shi ma wata tsiya ne shi ma wani ne isa shi. dama ɗabi'ar haka take in ba a roƙon komai wajen ka ba ka jin kanka a kanu amma da za a fara roƙon ka ka jin kanka wajen tsiya to abinda ake so shine ka gane kar wannan ya ruɗe ka kar ka roƙa wajen kowa sai wajen Allah wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al akwai wasu mutane daga bangaren mutane akwai wasu na musamman daga bangaren mutane in sun tashi neman tsari da kariya suna neman tsari ne a wajen wasu daga cikin aljanu fa zaduhum rahaqa sai wannan abin ya ƙara ma aljanu jiji da kai eh jiji da kai mu kula da wannan kalmar rahaqan za mu iske wata gaba eh wa man yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhasan wala rahaqa waccan daban wannan daban a ma'anar nan fazaduhum rahaqa sai ya kara musu jiji da kai da girman kai can kuma fala ya khafu baksan wala rahaqa kar ya ji tsoron baksan za a tauye mashi cikin aikin ladansa wala rahaqa kar ya ji tsoron za a dada masa a cikin aikin zunubi abin ya shi za a saka masa kowa Allah sa Gani. wa annahum ala rahama ko an karanta wa annahum ko annahum kama فمن يلتمس إلى ناجر له شهادة suka ce wa annahum in ji Allah wa annahum zannu lalle aljanu da can can can can sun yi tunanin sun yi zato kama zanantum kama yadda kuma kuka yi zato a ayyuhal insu kenan ya ku tare mutane cewa Allah ya ba'atha Allahu ahada Allah ba zai taba tayar da wani ba bayan mutuwarsa da su ma aljanu sun yi duka mai da mutane suka yi da amma yanzu wa'azi ya zo karar cewa za a tashi bayan me bayan mutuwa suka ce abin mamaki abin mamaki ashe ashe mu dama mun sha mamaki wa anna lamasna as-samaa lalle mun tinkari sararin samaniya daniel mu je mu dan sauraro abinda muka ba saba sauraro mu kawo mutane a ban kasa amma abin mamaki ban mamaki da ta'jibi fa wajadna hamuliat sai muka samu saman an cike ta makil harasan da matsara shadidin matsanantan tsaro ma wa shuhuba ga yula na jira suka ce wa anna kunna na ka'udu lalle mu ɗin da can mun kasance na kaudu muna zama minha a can sararin samaniya maƙa'ida jam'u maƙa'id kenan fi maƙa'id sirikin maƙa'ida a wasu mazaune lissam idan tsegumi sauraro irin na tsegumi ka san za ka kuna hira kawai ka gauni ya zuwa ɗan zauna daga can gefe kamar ba da ku yake ba kuma da ku yake bayanan ku yake dauka zai su kwashe bayanan ku ne ya gaba to irin wannan zaman da kaga wani kuna hira kaga wancan ya zauna ko yana murmushi ko baya murmushi ko kore shi zai kwashe muku bayani eh, idan kuma kuna so ya ji ku ce matso matso matso matso matso ku shigo da shi ciki sai ya tashi ya ba wurin eh mun kasance muna zama don sauraro irin na tsegumi amma sai kasance faman sami il'an? a yanzu duk wanda ya nemi ya je ya sauraro zancen da ake yi a sararin samaniya maimakon ya samu zance a ahi a jeho shi da dutse ya ji lahu shihabar rasada sai ya samu wani yula yana mai zaman jiran ya zo kawai soke shi suka ce wa anna lalle mu da da can mun kasance lanadari ba mu sani ba a sharrun urida bi man fil ardi shin wai sharri ne ake nufi da wanda ke ban kasan nan shi yasa aka hana mu je mu dauko bayanan da zamu zo mu dan tsegunta masa cewa su yi tanadi ba na kila ruwan ba zai kai yadda ake bukata ba su yi shiri aka hana mu dauko bayanan am arada bihim rabbuhum rashada ko ko dai shiriya ce ubangijin suke nufin eh, ke nufin su da ita lalle ya ce lokacin Allah na shirin sauko wahayin alkur'ani Allah baya buƙatar saƙon ya fita daga bakin wani shaidani ya je ya gaya buka ɗan tsugudidi Buka ɗan tsugudidi ya faɗa idan manzan ya zo ya faɗa ce kayya wannan magana ai shekara da ta kaza da ta wuce mun taɓa jin tayi to ana so a ji daga bakin mai ita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake so a fara ji daga bakin sa shi yasa aka hana mala'ika aljanu su je su sauraro abin da ake yi shin menene ya hana a basu su je saman shin sharrin ne ko alkhairi alkhairi ne na ƙarshen ne ke yanzu ke gani ashe ga abin da ya faru ashe wannan ne ba a buƙatar aje daga bakin mu ana buƙatar mu kanmu mu ji daga bakin shi wannan sannan mu je mu isar ya Allah Allah ƙara mana imani da tabbaci suka ce wa anna minna salihun lalle mu dinnan fa da kuka gan mu minna a salihun daga cikinmu akwai mutanen kirki akwai salihai daga cikinmu kamar mutane wa mina duna zalika daga cikin akwai yan iska mm, akwai shedanu akwai yan banza suka ce kunna tsara'iƙa ƙidada mun kasance ko mabambanta ɗariƙatu wance da ɗariƙatu wance da ɗariƙatu wance da ɗariƙatu wance da mazhabu wane da mazhabu wane da mazhabu wane da mazhabu wane matafiya daban-daban daban-daban da haka muke ashe su ma ci akwai tsiyar Allah ka ƙara tabbatar da mu akan tafarkin daidai Allah karka samu cikin rudani wa anna zananna lan nu'jiza Allah fil ard suka ce tabbas mu din mun ji a jikin mu muna da tabbacin cewa ba za mu taɓa buwayar Allah abin ƙasar nan ba walan nu'jizahu haraba tsabar gudu ba za mu iya buwayar da Allah ba duk gudun ka ka kare gudun ka aina kake a takon hannun Allah kake da ruwa. suka ce kai mu fa ba ja babu ja Kari ya mutu a saura inda ya mutu a bashi nan kawai shi shikenan dama inda gagari ya mutu za a kai shi za a ji a kai can saura ne yi to ya mutu a cikin saura shi nan. suka ce wa ma sami sami'na alhuda kai lalle mu fa lokacin da muka ji shiriya alqur'ani babu shiriya da ta kaisa duk wata shiriya da za a kira ka zuwa gare ta in ba qur'ani bane to akwai akwai matsala ina gama akwai matsala akwai damuwa ka ba a hankali wa ma lamma sami'na alhuda suka ce lalle mu lokacin da muka ji shiriya amanna bihi mun yi imani mun yadda suka ce kai fa man yu'min bi rabbihi duk wanda ya yi imani da ubangijinsa ya yi da Allah fala ya khafu baksan kar ya ji tsoron tawaya za a tauye masa aikinsa na lada wala rahaqa haka kar ya ji tsoron cewa za a ƙara masa cikin ayyukansa na laifi a'a yadda duk kai haka za a maka in ji manzo a suma. Mm, Allah ta'ala ka samu aikata daidai sadaqa lahul azim makaranta ya zan daidai Allah ka ba mu lada kure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala kamar akuwa marasa lafiyar mu gida ko asu Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu rubuta maka yadda kake bukata iyayen da suka yi mana silar zuwa wannan duniya waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cika da imani yan kasuwar mu marasa jari Allah ka ba su jari masu jarin hannu karami ne ko babu Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka masu ci gaba mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira waɗanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah ka rama su masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah kara masu in kasuwa da suke zana cikin shagunan haya Allah ka hore masu nasu wanda suke zana cikin nasu Allah kara masu yan uwa da ake bin su bashi Allah ka hore masu abin da za su biya waɗanda suke bi Allah ta'ala ka sa a biya su dukkanin kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan hore mu karanci salatu annabi tare da istighfarin fati abin da muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana